hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam 1435 daidai da tara ga wata ko watan august ɗinan ko a miladiya 2014 kamar yadda muka yi hutu na azumi wannan shine ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka alwajiz fi fiqh sunna wal kitab aziz muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abubuwan da muka gabatar a ramadana Allah karɓa mana Allah kuma ya sa mun dawo a sa'a Allah maimaita mana shekaru irin waɗannan masu albarka dukkanin fitintunu Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu ya kawo mana sauƙinsu da duk wani abu da zai zama barazana a rayuwar mu ta duniya ubangiji Allah ya mana maganin su Allah kuma ya jibinci lamarin mu duniya da lahira kafin ramadan muna karatu ne dai a cikin littafin farko shine kitabu tsahara muka shigo bayanai dangane da tsarki da alwala da abubuwa da suke warware alwala da da abin da ya kamata na ji za mu tashi ne akan almasahu alal ne shafi na 61 kenan almasahu alal ne wato shafa alal ne akan kufi an gojan ko malam mai littafi rahimahullah ya ce almasu alal khufai ne shafa a kan khuffi wato khufai ne guda biyu kenan na dama da na hagu wannan tasniya ne alkhuffi guda daya khufai ne guda biyu shi sa ake cewa khufai ne wato takalma guda biyu kenan asalin lafazin khuffi suna ne na takalmi wanda yana kama da takalmin fata kuma kamar takalmin ruwa yana da tsayi ya rufe rabin kori na fata mun gane bisa al'ada ta laraba mutanen da suna amfani da shi kuma yana da maɗaura kamar takalmin sojoji cire shi a ce duk lokacin alwala sai an cire shi kusan yakan wahalar da su sau da haka musulunci ya da sauki a cikin shari'a ta abin da zai wahalar to sai a kawo ainihin abu mai sauki a kansa to daga baya kuma a ƙarƙashin addinin musulunci sai zanto duk wani ko ba shi inda zai rufe idan sau inda zai rufe gurin alwala kuma sanda aka sa takalmin nan kana da alwala ka sa shi kamar yanzu ka yi sallah kana da alwala ba ta kare ba sai ka zo ka sa takalmin ka sau ciki ko duk wani abu da zai rufe kafa shin danko ne fata ne ainihin wato karfe ne katako ne yadi ne ko meye inda sunan shi yana rufe kafa ya rufe idan sau shine sharaɗi na farko gurin alwala sharaɗi na biyu za ka yi tafiya da shi ko ina ma ba tare da ya suɗe ba ƙasa da irin sauɗin nan ba zai suɗe ba to ya halatta in ka zo alwala ta gaba idan alwala ka ta karye ba sai ka cire abin da ka rufe kafar ka da shi ko da safa ne na fata mun gane ko safa ne kowane irin takalmi saboda da dama da ana cewa mutane cewa ba a yin shafa ga kowane takalmi wai sai hufi a'a wannan ba gaskiya ba ne abinda ya sa maka ji ana magana hufi ɗin shi ne sautikin da larabawa ke sawa su yi ta tafiye-tafiye da shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma an ka samu almasahu alal jaura baini da almasahu alal ne. na babban malami muhammad nasiru din albani da littafin jamaluddin alkasimi wanda ya ta hakikinsa an tabbatar da maganganu na malamai na da da na yanzu da yake tabbatar da ko safa jaura kenan kowane irin na alaini takalmi kowane iri ko na danko ko na fata ko menene inda sunansa sautiki ko bashin ya rufe ma idan sau in bai rufe idan sau ba kana da safa ta rufe idan sau to ya halatta ka yi shafa a kanta na fata mun gani wannan sauƙi ne daga Allah ba sai ka zo duk lokacin alwala ka cire ba kamar yadda kuma za mu zo mu ci wanda yake zaune a gida ba matafi ba ne ko mace ce a gida ba inda za ta je ta yi alwala ta kwanta daga ainihin wato ɗakinta sai cikin gidanta ya halatta ta yi awa 24 kwana ɗaya da yin tana shafa wato kaga mace kenan da ba ba za ta je ko ina balantana namiji zai yawo a unguwa zai yawo a gari awa 24 idan kuwa matafiyi ne ya ɗauki jakasa zai tafiya to an ba shi kwana uku kwana uku awa nawa kenan saba'in da da biyu ne? eh? saba'in da biyu awa saba'in da biyu zai amfani da shi sannan sai cire sai sake wankewa waye alwala in na ganin kuma ya ci gaba da shafa sai dai idan janaba ya same shi wannan ya wajabta masa dole tun da zai wanka zai cire amma don ya yi bacci ko bawali ko gaiti ya shiga ban ɗaki wannan duk ba zai hana shi shafa ba wannan hukunci kuma daidai yake da rawani kamar yadda muka yi magana a kai in mazala ma ya sa rawani yana da alwala shi ma shafa yake a kansa ba sai ya sake walwale rawanin sa duka wannan sauƙi ne mace ma kuma kamar yadda muka karanta ita ma ta samu in mace ta sa ɗan kwalinta ta yi alwala ta saka hijabinta ta fita sau da in ta zo wani gida ko biki ko ina ne ba sai ta cire Ɗan kwali ko hijabinta ba ma tana da alwala alwalata ta kare da ta zo sai ta yi shafa a kan hijabinta ko dan kwalinta khimar dinta ba sai ta ce dole sai ta taɓa gashinta ta yi shafa a ba wannan duka ya halatta to wannan hukunci hukunci ne mai sauƙi kuma hukunci ne wanda shari'a ta yi da shi dangane da idan kafa a buɗe take ba safa ba takalmi ba komai ka zo za ka yi alwala to a nan wajibi ne dole ne sai kawon kita wannan shi ne mazahabi na sahabbai da karantarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma a aƙida ta shi'a to su gaskiya ma shafa kadai suke ko da takalmi ko ba takalmi ba sa wanke kafa na fata mun gani su kawai sai dai ka yi shafa duk sanda za ka yi alwala ma shafa ne wankewar ma suna ganin haramun ne ba sa wanke kafa dalilin su guda ɗaya ne kuma ba dalili ba ne za mu zo mu ci abinda ya sa suke yin shafa idan muka zo karatun alkur'ani ayar da take maganar alwala eh la a ita wannan ayar alwala Iza kumtum ila salati ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani Iza kumtum ila salati in kun zo za ku yi sallah fa ghasilu wujuhakum Allah yace ku wanke fuskar wa aydiyakum da hannayenku ila almarafiqi tare da gwiwar hannu ila dinnan mun fassara ta wurare da dama ana nufin tare ba izuwa kamar yadda ake cewa ba Allah ya ce ilal marafiki tare da gwiwar hannu haka ne ko sai ya ce wamsahu usikun kanku kuma ku shafa ku shafe kanku sai ya ce wa arjulakum wa arjulakum wata kira'a sai ta zo da fataha a akan laɗin wa arjulakum na fata mun gani. wata kira'ar kuma wadda ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce wa arjulikum ta zo da kasra a madadin fataha na fata mun gani kira'ar da ta zo da fataha fataha wa arjulakum sai aka mai da ita cewa to atafi ne joining ne akan wankewa ta baya wujuhakum wa aidiyakum wa kun sai zanto duk wanke su ake na fata mun gani, kira da ta zo da kasara kuma sai ta zanto adaci ne akan waccan shafa da Allah ya ce wamsahu biru osi ta zo da kasara ku yi shafa da kanku wa lekun da kafafuwan kuma ku shafe su kaga bambancin kirar ko ga wanda suka san na hau. sai zan to adafi ne akan watan shafa to duk kira'o'in sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam na fata mun gane to amma abin da ba su gane ba ko suka kasa fahimta shine shi qur'ani in ya sauka ba wanda zai fassara maka shi sai wanda qur'anin ya sauka a kansa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ɗora wa nauyin yin bayanin manufar Allah kuma shi ne ya aikata manufar Allah a aikace wannan kira'a da ta ce a wanki kira'a ce da ta zo galibinta daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to su kuma suna gaba da sahabbai sai ba su yarda da wannan ma kira'a ba gaba daya sai suka ce ai wancan kira'a da ta zo na cewa shafa za a yi ita ce kira'a da ta zo ta hanyar ahalul baitin da su kuma ahalul baiti kadai suka yi da su ba su yada da sauran abokan annabi to da haka suka ce duk samanin da za su yi alwala sai dai a shafa babu wankewa na fata mun gani to wannan kuskure ne abinda malamai suka ce kamar da za mu zo mu ji shi ne aikin annabi shi yake fassar waɗannan ƙira'o'i guda biyu sahabban da suka zauna da annabi ko a gida ko a daji ko a gida ko a daji duk sa'ad da annabi aka ga kafasa ba safa ba takalmi ba komai tsirarata sai a ga annabi ya wanki bai taba shafa ba kaga ya yi aiki da waccan kira'a da ta ce a wanki in yana da safa ko sautiki ko wani irin takalmi a kafasa sai ya yi shafa ya yi aiki da waccan kira'a da ta ce a yi shafa dukkaninsu annabi ya aiki da su amma kai babu komai a kafarka to dole ka wanke tunda annabi ma wankewa yake ba a taba ganin ya shafi kafarsa ba tare da cewa kuma babu komai tsirararta amma idan yana da safa jaurab ko huffi ko wani takalmi sau ciki sai a ga ya shafa matukar yana da alwala in ma za a cire masa sai ya ci a basu ai san da nasa suna da alwala kamar da yake gaya wa mujira dan sha'uba ya ta hanna sun ku ya zan cire annabi takalmi dan ya wanke sai ya ce da ahuma basu fa inni adkhaltuhuma tahiratayn dan na shigar da kafafu ana a halin ina da alwala so da ka ba bukatar sai na cire sai a ga annabi ya yi shafa a kansu to waɗannan kira'o'i shine yadda ake yin aiki da su kuma bisa yadda dukkanin malamai na magabata da na yanzu da duk al'ummar musulmi abin da suka tabbata kenan wajibi ne a wanke kafa yayin da ba ta da komai ya halatta kuma sauki ne ba a ce dole ba ka yi shafa a kafarka ba a ce dole ba in kaga wankewar kake so sai ka cire safar ka cire takalmin sai ka cire ka wanke in kaga kuma kana sauri ba ka da wani abu na kuma kai sauki kake so shi kenan sai ka jika hannunka da ruwa kawai sai ka shafi kafarka za mu zo mu siffanta yanayin ina ake shafa kuma ya ake shafa din insha Allah ta'ala to kaji takaitaccen bayani kenan dangane da sha'anin wato magana akan shafa akan huffe ko sautiki ko takalmi da aka kada wani ya ganka kana da takalminka mai kyau na fata ko takalminka na danko ko na menene kayi shafa wani ta ma'ai ba huffi ba ne ita aya ko hadisi ba huffi take magana ba tana magana sautiki ne sanda annabi ya shafar huffi ne a jikinsa kai ma an huffi ne ko ba huffi ba ne ko kai shafa ba za ce wai dole sai huffi ba ba haka shari'a shari'a tana da faɗi hukuncin Allah in ya sauka yana sauka ne akan menene yasa ake yin shafar rufe gurin alwala ba wai dan takalmin kofin ake yin shafa ba ba dan sa kofi ne yasa ake a saboda ya rufe kafa ne gurin wankewa kuma an sa shi da alwala alwala ta warware kana so ka sake kawai sai ka shafe ainihin kafarka ba sai ka cire ka wanke to wannan sauki ne rukusa ne duk abinda kuma musulunci ya ba da sauki gaskiya an fi so a aikata sauƙin fiye da ka ɗauki tsanani saboda ita shari'a in sauƙi ce ka ɗauki sauƙin ya fi lada kamar za ka yi tafiya ne an ce ka yi ƙasar wura ka biyu ka yi salama ka tafi ka ce sai ka yi hudu to wanne ya fi lada <laughs> wallahi ka yi biyun ka yi sallamar ka tafi ya fi lada jimalar saboda ka ɗauki sauƙin allah rukusa to da haka galibi wani ya ɗauka yin tsananin shi ne kamar haɗa sallah ne haɗa sallah har gobe ka ce a haɗa a zahar da al'asar a haɗa magariba da isha sai ga mutane abin yana musu kunci abin yana takura su yana tare musu da hankali kuma wallahi ba abu ne na tada hankali sauƙin shari'ar Allah za ka ai ba haka kawai kai ba da dalili kuma annabi ya yi ma babu dalilin kwata-kwata ba dalili ba ruwan sama ba wani tsoro ba kafi aka saba ba komai ba a gari ba yaƙi ba komai ba tafiya yana cikin garin madina kawai wata ra'a ya zo ya ce kai a zahar da lasa kawai za mu haɗa magariba ma ta zo bai fito bai ce da isha za mu haɗa ina hadisi yake yana cikin sahihu muslim hadisin yana cikin sahihu muslim hadisin ibn abbas ya ce jama'an nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana zuhuri wal asr wa bainal maghrib wal isha bila safarin wala matsarin wala khawfin ba ruwan sama ba tsoro ba tafiya ana zaune a madina ba komai ana zaune lafiya nabi ce za mu yi azahar da lasar a haɗe aka tambayi ibn abbas to kai me yasa kake ganin annabi ya haka yace ni ina ga yayi haka ne dan ya nuna mutane cewa addini yana da sauki kar ya dora musu kunci duk sa'an da wani dalili ya buzuro da zai sa a haɗa sallah ko musulmi su haɗa. in ko babu wani dalili to sa ce yana daga sharɗan sallah hulul wakati shigar lokaci in babu wani dalili kamar da dalili dalilan nan ya hada da rashin lafiya ce tun lokacin sallah kana kwance akan gada asibiti ce sai ka tashi yi alwala kai ka kai asar sai aka ce an baka dama inda ka samu kai alwalar ko taimamar kawai hada zahar da la'asar la'asar na zuwa ba sai ka sake tashi ba ko ka sha wata wahala in magariba da isha ta zo nan ma haɗe asuba ta zo ka ita kaɗe saboda rashin lafiya mace tana yin jinin istihada ya ƙi ya ɗauki ya zama na ciwo duk lokacin sallah shari'a ta ce ta yi alwala in ta ga za ta iya yin wanka ma ta yi to in ta ga akwai wahala ta maka ce da ta yi azahar ta haɗa da la'asar da ta yi magariba ta hada da isha ko ta jinkirta magariba ta kai ta isha sai ta yi alwala ɗaya kawai ta hada ta kawai istihaba jinin ciwo haka kuma matafi shi ma mazala an zai tafiya ya goye na kan abin hawansa ya ga azahar ta shiga sai ya tsaya sai ya janyo la'asar sai ya hada sai ya ce to ai ko kuma ya bar yin azahar ɗin ya ce mu je ta sanda la'asar ta same mu sai mu haɗe da azahar ɗin. saboda halin tafiya magariba ta zo nan mai ki tsayawa sai isha ta zo sai haɗe su kuma gashi yayi raka a biyu kasaru yayi wannan uku yayi biyu a cigaba da tafiya saboda sauki saboda mai ita ma tafiya annabi ce qit'atun min al'azab wani yanki ne na azaba ka riga ka bar gida ka bar iyalanka sai da Allah ya da kai kuma ko mai dadin ta ko a jirgi kake tafi ba ta da daɗi tafiya sunanta tafiya ba kamar kana zaune a gidanka ba sannan kuma sai ruwan sama ko dai ana cikin yi ko an ga alamun zai zo ko an yi an ɗauki caɓi ya yi kata kata da gari ana tunanin ma duhu maka ce za a dawo ga ba wuta musamman mu ruwan za ka rika tsallaka can ka tsallaka can ka ce ka yanzu mun yi magariba sai mun koma isha sai liman ya ce to mu haɗa sallah ba sai an dawo ba an ɗauke ruwan ba an gama komai saboda caɓi kawai sai a yi duk malaman fiqh sun yarda da wani to haka kuma akwai wani muhimmin dalili wanda shari'a ta gamsu dalili ne tun da gashi mun ci annabi ya yi babu dalili hadisin na cikin sahih muslim ba dalili hadisin ibn abbas to in akwai wani dalili ko wani muhimmin abu da kuke a matsayin ku na musulmi ko wani babban mitin akan karuwar addinin ku ko wani abu sai to mamadin mu yanke mitin dinnan mu bar magariban nan sai isha ta zo ma haɗita ya halatta mitin kawai ake ko ɗalibai ne za su shiga ɗakin jarabawa an ce ba za su fito ba sai sun gama in ka fito kaya ga takardar ka kenan ko ka gama kenan to su haɗu ga azahar ta shiga kuma ba a shiga jarabawan nan ba ku haɗa sallar ku ku shige in ma goma dare za ku kai sai ku kai babu wani a tsanani a shari'a su 'yan shi'a ma kullum haka suke yi kana harka da kwarori din ne shi a kullun haɗi sallah suke ba dalili kawai saboda kasuwar su ma wallahi tallahi kullun haɗi sallah suke to balantana kai kana da sababi kana da dalili ba wani abu haka wata ran ibn abbas ya zo lacca yake yi bayan la'asar sai la'asar sai magariba ta shigo bai tashi bai ci gaba da lacca yana so ya kai inda yake so ya kai kar ya katse ga dare ya fara shiga sai wani ya miƙe ce ibn abbas dare fa yayi ba yi magariba sai ce ni za ka gaya sunna na fi ka sanin sunna kuma wallahi ba a yi magari ba sai da isha ta shigo aka ja ka samu abu huraira za a tsegunta mishi abu huraira ka ji kaji abin da ya faru ce sadaka ibn abbas ibn abbas ya yi gaskiya abin da ya yi daidai yanzu misali da za a ce za mu gayyato wani malami ya mana latta ana ganin nan za ta kai taran dare ko goma na dare wallahi muka baka ta to ayi magariba kai a haɗe ta da isha sai ayi talatta an sauƙaƙa mutane ba sai an zo an yi magariba a fara latta kuma a ce wai za a kira maga isha don mutane da sun gane wani wala ba za su yi ba sai a ce to tunda za a fara latta nan za a kai tara kila wani ba zai rike alwala ba kila kaza kila an ce a zo a yi sallan nan sai wani ya fita ya yi alwala kuma kaza kaza sai a ce kawai mu haɗe magariba da isha a ci gaba da latta sai inda ta tsaya da an gama a cikin kowa ya tafiya <laughs> wala cikinta amma idan kana zaune a gida masallaci ga shi ratibi ne to sharaɗi ne yana daga cikin sharaɗin sallah ba za a kira sallah ba sai lokaci ya shiga da ba wani sababi don lokacin sallah sai a ce to sai ya shiga a kira sallah yana daga sharaɗin sallah da hulun wakati shigar lokaci Allah ta'ala ya samu dace قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم إمام النووي أتكين شرح مسلم ياي ومسلم شرح إمام nawawi shi ma kuma kusan babu sharhi mafi kyau. kamar sharhin imamin nawawi kamar da ake cewa fatahul bari da wahala ka samu sharhin da ya kai na ibn hajar al-asqalani sharhin imamul bukhari to haka shi ma sharhin sahihi muslim ga abin da nawawi ya faɗa ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma' ala jawaz al-mashi ala al-khuffayn duk wanda a shari'ar musulunci ake gamsuwa da yarda cewa idan sun yi ijima'i ijima'insu ya haɗu ya gamsu a musulunci to duk sun haɗu a bisa halaccin yin shafa a kufi a jima'a sun haɗu sun yi ijima'i kowa ya agirman ya yadda ba wani matsala wane ne man utaddu fil ijima wanda ake kwansadarin da shi a wajen ijima'i ana gamsuwa a yadda da cewa idan mutane kaza suka hada akan ijima'i ijima'in nan ya haɗu. an gamsu da shi a musulunci a zartar to duk sun haɗu malaman ala jawazin masai akan halaccin yin shafa alal khuffaini akan takalma sautiki, kawai ka ce takalma sautiki. akan ko ba shu matukar ya rufe idan sau din su ne ake gamsuwa da su akan cewa idan sun yi ijima'i ijima'i ya gamsu abinda ake nufi da ijima'i shari'ar musulunci tana da wajen kafa hujja wajen ba da reference tana da mataki guda uku ko guda hudu duk abin da za ka yi na shari'a na ibada mai dalilinka matakin farko ka ce allah ne ce ga aya nasi daga ƙwar'ani idan babu suka ce to ga sunna hadisi ne ya ce kaga kabin mataki na biyu bisa kafa dalilinka na yin wannan abu babu aya babu hadisi wadda zan kawo to akwai wani ijima'i na malamai da ya gamsu akan abu kaza dinan ya halanta ko ya haramta idan babu aya babu hadisi malaman musulunci Allah madaukakin sarki ya ba su wata dama damar da ya ba su shine ilimin da Allah ya ba su na gadon annabawa ya sa bisa fahimtarsu da ayoyin alkur'ani da manufar Allah bisa fahimtarsu da hadisai da manufar shari'a in wani abu ya zo ko da babu shi a musulunci sabo ne ya zo a zamaninsu to za su kalli abin su ɗora shi akan doron manufar shari'a sai su ba shi hukunci sai kowane malami ya ce ni ina ganin abin nan haramun ne ko ina ganin abin nan halan ne babu laifi wancan malamin ma shi ma ya tunkasa akan ilimi ya bunƙasa ya zama babban malami wanda musulunci ya yarda da shi idan ya zo aka ce malam wani abu ne ya faru a zamanin nan muna so ka kalle shi ka ba mu hukunci a matsayinsa na malami wanda ya san fari ya san baki ya san ƙur'ani da hadisi ya tunkasa da ilimi sai ya ce to ni a fahimta ta abu kaza din nan halan ne wancan ma ya ce halan ne wancan ma ya ce halan ne saboda mun kalli kaza mun kalli kaza mun kalli kaza ko ba aya ko ba hadisi dogaro da fahimtarsu da manufofin shari'a da manufar Allah da manzansa sai su ba shi hukunci to duk garin da aka ji da duk ƙasar da aka ji sai a ga malaman nan sun haɗa kan halaccin abin nan ko haramcin abin nan sai a ce to kawai malaman zamanin nan sun yi ijima'i akan kaza sai a ce to abin nan ya halatta ko ya haramta me dalilin ijima'i malamai akan kaza na fata mun gane to ijima'in nan zai zama dalili ne me yasa ya zama dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai taba hada al'umma ta akan bata ba la ta mai umarci ala dalala Sani abdullahi dan masa'udu ma ya ce alaikum bil jama'a fa inna allaha la jima'u ummata muhammadin ala dalala ku rika lazimtar jama'a duk abin da al'ummar annabi ta hada kai. to kai ma ka yadda da wannan abin halal ne ko haram ne kar ka saba ka ce kai baka yadda ba dan Allah ba zai haɗa al'ummar annabi akan bata ba Sheikh Usman ma ya yi littafi wajen ta haƙiƙul isma lalle Allah ya tsari al'ummar annabi ba za ta taɓa haɗuwa akan ɓata ba ko ba aya ba hadisi a ce duk malamai sun haɗa kan wani abu a ce ɓata ne ba zai yi ba na fata mun gane to wani ana kiransa ijima'i na malamai musamman kuma zamanin sahabbai in ra'ayin sahabbai ya haɗa akan wata fatawa to wani abin ya zama hujja ya zama ijma'i in ka saba mushi sai a ce to lalle wannan ya bi wata hanya wadda ba ta muminai ba Allah kuma ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam to idan malamai wanda suka tafi akan sunna suka yi ijma'i akan abu to anan ijma'i ya kullu to idan an samu wasu daga bangaren shi'a sun saba to wannan ba a la'akari da su shi yasa nan magana da yake yi zaka ji zai maka ainihin wato misalin shagube akan haka yace dan wasu sun saba kama a mazhabin shi'a ko ra'ayin shi'a to wannan ba za ka yi kwansida da shi ka ce ai ba a yi ijma'i ba a'a za ka yi la'akari ne da malaman musulunci ta bangaren akida ta sunna in ba a samu wasu jigajigan malamai sun yi saɓani ba to don wasu daga a sun yi saɓani sai ka ci duk ba za a yi kunsida da saɓaninsu ba kawai malamai sun yi ijimai kan kaza na fata mun gane to don haka wannan shine ma'anar ijimai dalili na hudu kuma shine kiyasi sahihi kiyasi shi ma ingantacce wani abu ya zo malamai su yi kiyasi su haɗa wani abu da yake da nassi da abin da ba shi da nassi wani sabo da ya zo a ga sun yi daidai wajen illa sai a ba shi hukuncin irin wancan to ana kiransa kiyasi abin da ya zo a zamani kuma ga wani abu yana da nassi amma na da ne sai dai wannan na yanzu ne to a yi kiyasi da abin da yake da nassi din can a ga da illa su iri ɗaya ce sai a ba shi hukuncin irin wancan to wani ana kiransa kiyasi sahihi to shi ma dalili ne to shi sa malam ya ce ajma'a man ya utaddi bihi fil ijma' duk wanda ake kidaya shi ake considering da shi a wajen ijma'i to duk sun haɗu ala jawazil masahi akan halattun yin shafa alal kufaini akan sautuki guda biyu ba wanda ya sabani ce bai halatta ba ba wani malami da ya ce bai halatta ba saboda qur'ani ya yi ishara aikin annabi ya nuna haka ba wani malami da in yaga kayi shafa akan sautikinka ko safarka ya ce ba ka yi daidai ba dole sai ka cire ka wanke babu malamin da ya ne akan haka fi ko a halin tafiya ne walhadari ko a halin zaman gida ne kana zaune a gida ba inda ka je ko kofar gida ba ka leko ba amma sai ka sa sautikinka kana yawo a cikin gidan ko safar ka kana yawo a cikin gidan alwalar ka ta warware ka zo za ka sake sai ka yi shafa kawai shi kenan ba wanda ya saɓani ne kan haka kuma ya ce sawa'un in ji imamun nawawi daidai ne kana lihaja aula gairiha kana lihaja aula gairiha shafan nan da ka yi ka ki cire takalminka ko ka ki cire kofi akwai buƙatar kin cirewar ko babu akwai buƙatar sa takalmin ko babu kawai mace ce a gida ba inda za ta je tun safa haddare ta yi alwala kuma sai ta sa safa ko ta sa sau ciki ba ma bukatar sa sau cikin ko ita ta ga dama ta sa ba ma bukatar sa safan da ta yi alwala ma kwanciya za ta sai ta sa safarta ta kwanta kaga ta yi bacci ta yi minshari magariba ta zo sai ta ga magariba ta yi kawai sai ta zo ta yi shafa a kai wannan ya halatta ko da bukata ko babu bukatar sa safan na fata mun gani. hatta ya juzu a kai har ya halatta ga mace almulazima ha matar da ta lazamci zama a gida ko kofar gida ba za ta je ba sai ta zo ta yi shafa ya halatta a gare ta wa zaman alladhi la shi kai in ma mutum yana da wani lokaci da ba zai tafiya ba misali da ta yi alolan ne kawai sai ta hau gada ta kwanta tun da ta yi alolar ba ta taka ko nan da nan ba sai bacci ya dauke ta ta yi bacci alwalarta ta warware sai lokacin sallah ya zo ta tashi za ta sake alwala kaga ta shiga zamanin da layam shi ba ta mai tafiyar ba don tafiyar ba ita ce sharaɗin yin wankewar ba a sa safan nan kawai da ta yi ya halatta ta yi shafa a kai wa inna ma an karatu shi'a wal khawarij shi'a da khawarijawa su ne kadai suka yi inkarin ba za a yi shafa a kan takalmi ko kuffi ko sautuki ko ainihin safa ba su kadai ne suka yi inkari suka yi dinayi suka musa suka ce bai halatta ba shi a su kadai su shi a cewa suka ce sai dai ma a kan dauran tsirarar kafa za ka yi shafa to su nan wala yi da bi khilafi kawai ba a kunsida da waidan sun saba dan ba a dauke su a tsarin tafiyar ahlus sunna da aka karka damu da su karkaci ce an yi saɓani shi a sun ce ka za'a la ta bibi khilafihi ka gani suwani ne shi a suwani ne khawarij shi a su ne masu aƙida cewa sahabbai sun yi ridda kuma ahalul baiti kadai suke so iya dangin annabi musamman kuma ɓangaren 'ya'yan fatima su kadai suke so sauran sahabai ba sa so khawarij kuma su ne waɗanda suka kafirta masu habban gaba ɗaya suka yi fito na fito da su suka kashe saidina Uthman suka halatta jinin musulmi da dukiyoyinsu da sauransu waɗannan su wake kira khawarij masu fito na fito da shugabanni na ainihin musulmi suka kashe saidina Ali da sauran bayin Allah waɗannan su wake kira khawarij na fata mun gane wannan maganar imamun nawawi ce qala al-hasan al-basri imamun nawawi ya ci gaba da cewa al’imamun hassan albasari babban malami cikin tabi'ai abu sa'idin kenan al’imamun hassan albasari ya ce haddathani saba'una min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum saba'in ji hassan albasari mutum saba'in daga cikin sahabban annabi ne suka gaya min ni da su da baki na da nasu suka gaya min mutum saba'in cikin sahabban annabi cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ga manzan Allah sallallahu alaihi na kana yamsahu alal khufayni in ya sa sautiki yana yin shafa kan sautikinsa baya cirewa mutum saba'in suka gaya min to mutum saba'in suka gaya wa Hassan al basari kaga ya isa ya zama hujja ko mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne sahabi ya kama labari annabi yana kaza balantana mutum saba'in intaha ya ce magana imamu nawawi ta ƙare daga nan wa ahsanu ma hutar jubihi li jawazil masa mara muslim <clears throat> an al'amash an ibrahim an hammami ƙala بال جرير ثم تودأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم تودأ ومسح على خفيه قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير kana ba'da nuzuli al-ma'ida duka wannan bayanai ne wanda malam ya ce wa ahsanu ma yuhtajju bihi mafi kyan magana mafi kyan hujja mafi kyan dalili wanda aka fi ma kafa hujja da shi lijawadul masahi wajen halaccin ya halarta a yi wato akan khuffi ma rawahu muslim hadisin da imamu muslim ya rawaita <clears throat> wato idan akwai dalilai guda goma da suke nuna halaccin a yi shafa a kan sauciki ba tare da an cire ba na fata muna ganewa in akwai dalilai goma ko ashirin ko ɗari ne ma in har akwai wa'annan dalilan wanda kuma akwai sun da yawa da ya sa ake kafa hujja da shi wajen halaccin yin shafa to mafi kyau wanda ya fi birgewa ya fi ƙayatarwa ya fi gamsarwa wajen kafa hujja da shi hadisun da imamu musulun ya rawaita sama da ainihin mai sama da sauran dalila hadisin imamu musulun wanda ya karɓo shi daga al'imamul a'amash sulaiman ibn mihran shi kuma ya karɓo shi daga ibrahim ibrahim ya karɓo shi daga hammam qala hammam yace shi kuma tabi'i ne ka ji hadisin yace bala jariru jariru ibn abdullahi jariru ibn abdullahi wani sahabi ne ya je ya yi fitsari ya yi bawali da ya je bawali shi wannan sahabi sun mata wadda'a sai ya zo zai alwala jariru ibn abdullahi ya je ya yi fitsari sahabbai na kallon shi mutane na kallon shi sai ya zo zai alwala da ya zo zai alwala wa masaha ala kufaihi kawai sai aka ga ya yi shafa akan saucikinsa bai cire ba ga sauran mutane waɗanda ba sahabbai ba suna kallon tabi'ai faƙila sai aka ce da shi ta fa'alu haza ya kake aikata haka mana mai dalilinka na yin haka a ƙala na'a ya ce kware na da dalilin na da hujja ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ni dinna na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ido na bala ya je yayi bawali yayi fitsari din thumma tawadda'a sai annabi yazo zai alwala wa masaha ala khuffaihi sai yazo kawai naga yayi shafa akan cikin sa kaji wannan hadisi ko to ba nan ne wai abin da fi burge mutane ba a'a cewa ya qala al-a'mash al al'amash ya amash yace sulaiman ibn mihran yace ƙala ibrahim malam ibrahim yace na yu'jibuhum hadha al-hadith wannan hadisin yana burge su yana kayatar da su me yasa yake birge su me yasa yake kayatar da su me yasa yafi ba su sha'awa yace an na islam jariri domin musuluntar wannan sahabin da ake magana a kai shiwa kenan jarir bin abdullah musuluntarsa kana da nuzuli alma'ida bayan saukar waccan aya ne ta surat ma'ida ka ji bayanin da muka yi zai fito kenan idan mutum ya ce ai waccan aya da take magana akan wankewa za a yi wa arjulakum da Allah ya ce a wanke wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wankewa Allah ya ce a yi to bayan wannan ayat ta sauka ne shi kuma wannan sahabin ya zo ya musulunta kuma ya ga aikin annabi bayan wancan aya na fata mun gane kenan ma karka zo ka ce ai wancan wannan hadisin ya ci karo da aya ne ko kuma a'a kaza to wannan ma ya musulunta ne daga baya bayan saukar wannan aya balantana ka ce wata aya ta zo ta share shi sai da aya ta sauka ta ce a wanke kuma aka ga wannan bawan Allah ya ji yayi fitsarin ya zo yace shi fa haka ya ga annabi yayi ashe da waccan ayar kuma annabi ya zo ya shafar an san da waccan ayar da ta ce a wanke kuma annabin ya zo ya shafar ko mai ba da labarin ma ya musulunta bayan saukar waccan ayar na fata mun gani kenan abin da za mu sashe kaddara kame da malamai suka ce annabi ya yi aiki da ɗaya kira'an ne shi sa bai wanke ba shi ne akwai kufi akwai takalmi a kafa shi shi sa ya shafa in babu takalmi sai a ga ya wanke sai ya aiki da watan aya ta cikin suratul ma'ida shi ne ma'anar ba da nizulul ma'ida ƙalan nawawi nawawi yana mai ƙara sharhi akai yace ma'anahu abinda ake nufi da wannan magana in baka fahimce ta ba anna Allah ta'ala ala fi suratul ma'ida ubangiji ya faɗa a cikin suratul ma'ida faghasilu wujuhakum ku wanke fuskokinku in kun zo alwala wa aydiyakum hannayen kuma wankewa za ku yi ilal marafiki tare da gwiwar hannu su shiga cikin wankin sai ce wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi kanku su ba wankewa za ku yi ba wa lakum kafafuwan kuma wankewa za ku yi ilal ka'abaini tare da gwiwar hannu ku wanke su inji ubangiji na fata an gane sai ya ce falauka na islamu jariri inda a ce musuluntar wannan bawan Allah jariri bin abdullah ya kasance mutakaddiman tintini ne ya riga ya zo ne before ala nuzulul ma'ida akan saukar wannan ayata ta suratul ma'ida na fata mun gane lahtumila to da sai a ɗauka cewa kauna hadisihi to wannan shafar tasa fil masahi alal fi masahi al da sai a ɗauki wannan wato hadisinsa da yake magana akan shafar khuffi mansukhan an shafe hukuncin sa bi ayatul ma'ida da wannan aya ta cikin suratul ma'ida to sai da ta sauka ana ci gaba da aiki da ita da karanta ta sannan ya musulunta ya zo yake ba da wannan labari balanzana ka ce to ai wancan aikin nasa an shafe shi tunda aya ta zo ta ce a wanke da aka babu dalilin shafa dole a cire sau ciki a wanke tunda aya ta ce a wanke to ya musulunta ne bayan saukar ayar na fata mun gane ma'anar magana falon maka na ko mutu a kira to tunda musuluncinsa kuma ya zo ne after ya zo late daga baya shikenan alimna sai muka gano cewa anna hadithahu ashe hadisin wannan bawan Allah Jarir ibn Abdullah ya bihi za a aiki da shi kai tsaye za a yi shafa kenan akan kufi wa huwa mubayyin sai ya zanto kenan wannan hadisi da irin hadisan da suke nuna annabi ya yi shafa akan ciki me yake wa annal murada yana bayyana mana ne cewa bi ayatul ma'ida yana nuna mana manufar waccan aya ne ta cikin suratul ma'ida cewa wanke wannan ghairu sahibul khuffi ana nufin wanda ba shi da khuffi duk wanda ba sai ciki a kafashi shi ba safa ba komai to hukuncinsa dole aiki da waccan aya ta wankewa na fata mun gane fatakunus sunna kenan sunnar annabi za ta iya kasancewa mukhassisa lil'aya wallahu alam mukhassisa lil'aya ta yi takhasisi ne ta keɓance wani hukunci ne daga cikin watan aya ɗin ba wai ta ta ta ta ainihin wato misalin abin da ake nufi da takhasisi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kan zo dangane da alkur'ani takan zo ta yi abubuwa guda hudu na fata mun gane takan zo ta abubuwa akalla guda hudu na farko takan zo domin yin wato bayanin mujmal bayanin mujmal abin da ya zo a ƙur'ani a dunkule sai sunar annabi ta zo ta yi bayaninsa filla-filla shi ne bayanin mujmal kamar allah ya ce a yi sallah allah ya ce a ji aikin hajji to ya za a aikin hajji dawafi nawa za a in an je a no za a zahar da al'asar da magariba duk ƙur'ani bai faɗa ba shi da ya ce waƙi musalata wa atu zakka ku yi sallah ku ba da zakka zakkar ma sai ta kai nawa za a yi nisabi nawa ne a ina ka gani a ƙur'ani. babu dawafi nawa za ka yi babu a ina muka samu yadda ake dawafi yadda ake aikin hajji yadda ake kaza sai sunar annabi ta zo ta yi bayani to wannan ta yi bayanin mujmal abin da ya zo a dunkule ka ji aikin sunna na farko na fata mun gane abu na biyu sunna tana yin taksisul am takhsisul am abin da ya zo na general akan kan wani hukunci sai ta zo ta keɓance ta ce banda wani ko banda kaza bayan shi kuma Allah ya ce a yi kaza gaba ɗaya in general ita kuma sai ta keɓance sunar annabi tana haka yanzu ya ba ce kawai ku wanke kafa amma suna annabi sai ta zo ta keɓance ta ce ba za a wanke kafa ba ya halatta a yi shafa idan akwai huffi kaga ta yi ta hasisi ta keɓance wani hukunci daga abin da yake in general ubangiji da ya zo ya ce ya ku masu imani in an kira sallah ranar juma'a duk kuɗin goma zuwa masallaci ku daina ciniki ku bar ciniki zanu nudiya li salati min juma'a jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharil bai'a kawai cewa ta ya ayyuhal ladzina amanu mace ta shiga ciki yaro ya shiga ciki bawa ya shiga ciki matafi ya shiga ciki ai ayyuhal ladzina amanu kawai aka ci kaga wani yazo ya ce ma banda ke mace banda yaro banda matafi banda mara lafiya sai ya ce ina dalili kace sunnar annabi ce ta faɗi kaga me tayi anan khasisi ta keɓance general ɗin ban da wasu sunar annabi sai ta keɓance amma ba a ƙurani ka gani ba kamata yi mutum ko ƙarin ruwa ko jini ake ƙara masa ya yi wala jini amonu ce fa idanu diya lissalati ka tashi ka tafi domin ayat ta kira ka amma sai sunar annabi ta zo ta ce banda wani da wani da matafi da mace da bawa ban da kaza kaga sunna tana haka sannan na uku sunna takan yi ta'akidi ta ƙarfafa hukuncin da dama akwai shi a kur'ani sai ta zo kuma ta ƙarfafa shi sali wasu abubuwa da Allah ya haramta sai kuma ta zo ta sake ƙarfafawa Allah ya ce kar a sha ka samu hadisi annabi yana sake magana a kai kar a sha saboda hatsarinta kaza kaza kaza kar a yi zina saboda hatsarinta kaza dama ya ƙwar'ani ya faɗa ita kamar tana sake ta'akidi ne kawai sake ƙarfafa abin ne ina fata mun gane to haka kuma takan yi ma ziyada ƙarin wani hukuncin da ƙari ne ma ubangiji da ya zo ya haramta mana mata kaza hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa kaza wa kaza sai annabi ya zo ya ƙara ya ce ba a haɗa mace da gwaggwanta a gidan aure ƙwar'ani ko bai faɗi wannan ba na fata mun gane da wasu hukunce-hukunce da dama wanda sunar annabi ta zo da shi wanda ƙur'ani bai ambace su ba ƙari ne akan haka to shi sa annabi yake cewa ala wa inni utitul qur'an wa mithluhu ma'ahu ni an bani qur'ani da ma kwatankwacin qur'anin a tare da shi akwai wani abu da aka bani bayan qur'ani shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka dai a takaice wannan shine bayani da inda zamu tsaya dangane da shafa akan ainihin kufi insha Allah karatu na gaba za mu tashi akan sharuɗan shafa ɗin da ainihin sharaɗin da zai sa mutum ya yi shafar kenan da kuma yadda ake yin shafa